masana'antar hausa fim wanda aka fi sani da kannywood wadda ake yin fim a harshen hausa a arewacin najeriya wadda ta yi suna a duniya banda masana'antar kannywood akwai nollywood a kudancin najeriya wanda ake yin ta cikin harshen turanci wannan kalman kannywood an hada shi ne daga kano da hollywood wato fim din Amerika. A shekarar 1990, Sanusi Shehu na Taurari Magazin ya kirkiro wannan kalman Kannywood. Bayan shekaru uku, aka fara yin Nollywood wato fim ɗin Turanci a kudancin Najeriya. Wasan kwaikwayo dai ya fara ne a jihar Kaduna, inda ake yinta a gidan rediyo da kuma RTV Kaduna. jarumai irin su dalhatu bawa kasimu yaro su suke tashi a lokacin a lokacin fim ɗin da ya fara tashe shine durmin ɗanya sai gimbiya fatima ta biyo baya inda so da kauna badakala da sauransu sabbin jarumai a lokacin irin su ibrahim mandawari hawa ali dodo su suke tashe komai dubin dare kai zanga shekarar 2000 kamfanin shirya finafinai suka fara rijista da kungiyar masu shirya finafinai na jihar Kano wanda aka sa mata suna Kano State Censorship Board wato hukumar tace fina Kano. A karkashin gwamnan lokacin wato Rabi'u Musa Kunkoso wanda ya nada shugaban hukumar tace fina-finan shi Yanzu dai a masana'antar Kannywood Adam A. Zango Ali Nuhu, Rahma Sadau, Nafisa Abdullahi da sauransu su ne suka kasance fitattu a masana'antar.